One in eight people live with a mental health condition. Yet, around the world, far too many people cannot access quality mental health care. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Dr. Tedros Ghebreyesus kenan ya ce mutum ɗaya cikin takwas na rayuwa tare da larurar lafiyar kwakwalwa. Amma duk da haka a duniya yawancin mutane ba su samun ingantacciyar kulawar lafiyar kwakwalwa. muna kira ga dukkan ƙasashe da su zuba hannun jari a fannin kiwon lafiyar ƙwaƙwalwa domin babu lafiya ba tare da lafiyar ƙwaƙwalwa ba. Ranar lafiyar kwakwalwa ta duniya 2023 wanda aka yi wa taken lafiyar kwakwalwa haƙƙin al'ummar duniya ce. Dama ce ga duk masu ruwa da tsaki da ke aiki a kan lafiyar kwakwalwa da su yi magana game da aikinsu da abin da ya kamata a yi don tabbatar da ingantacciyar lafiyar kwakwalwa ga mutane a duniya. Dr. Salisu Ango likitan kwakwalwa a asibitin koyarwa na Kwalebu da ke nan Accra ya yi ƙarin bayani game da bikin ranar na bana. Batun World Mental Health Day batun taɓin hankali wato yanci ne na dukkanin dan adam duka matukar ka zamo mutum to farko kana da abin da muke ce ma basic human rights yasa ainihin yancin da wanda ke da hankali yake da shi haka wannan yanci ne yake kan wanda ake tsammanin yana da ciwo taɓawar hankali kan haka wannan shekara world health organization ta kawo wannan timin da cewa wanda yake yana da taɓawar hankali shi ma yana da wannan eh, human rights nan da wanda yake ana tsammanin yana da cikakken hankali yake da shi Dr. Nasiba Tahir malamar ilimin kwakwalwa ce a Jami'ar Islamiyya a Ghana ta yi tsokaci. Daga muna a Ghana muna farma yadda za yi mu jawo hankulan mutane kowa ya san kaman ciwon da ya shafi kwakwalwa yana nan dai kaman ciwon da ya shafi kowane gangan jiki domin kai ke rike da kwakwalwa kuma kai da sauran gangan jiki duka abu daya ne kiyaye mutane da ke da ciwon kwakwalwa kwakwalwa a taimake su kuma a bar kyamansu. Ƙididdigar hukumar lafiya ta duniya na cewa kimanin mutane miliyan biyu da uku ne ke fama da lalurar lafiyar kwakwalwa a Ghana, tare da samun giɓin jinyar masu fama da larurar da kashi 98 cikin ɗari. Ƙasar na fama da ƙarancin magunguna da ƙwararru masu kula da lafiyar kwakwalwa, musamman masu taɓin hankali, inda kowane likita ƙasa da ɗaya ke kula da masu jinya dubu ɗari. Haka ko masana ilimin halayyar ɗan adam ƙasa da ɗaya ke kula da masu jinya dubu ɗari. Wannan ƙarancin ya sa mutane da ke fama dama da larurar suke jan kafa wajen neman taimako a kan lokaci don damuwar lafiyar kwakwalwarsu. Dr. Salisu Ango ya ce, ko da yake hukumar lafiyar Ghana na kokari amma har yanzu da saura. Kasanmu na Ghana nan ba mu cewa dai gwamnati baya kokari amma kula wanda ake bukata na waɗanda yake suna da eh, taɓin hankali ba a samun shi yadda ake so. Wannan kuma lamarin wato tun fil azal ne eh, wato gwamnati eh, da yake an yi su musamman ma na afirka da ghana ba a samun kulawa sosai yadda eh, ya kamata dr ango ya kara da cewa ciwon kwakwalwa da ya fi zuwa gare su shine larurar damuwa ko depression a turanci kuma kyama daga sauran al'umma da masu fama da larurar ke fuskanta na ƙara ta'azzara matsalar lafiyar kwakwalwa a ƙasar idris abdullahi bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana